Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ali Indume wanda shi ne ya jagoranci muhawara kan batun ciwo bashin kuɗi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nema ya ce kin amincewa da bukatan shugaban ƙasan ya ba shi mamaki. Da farko dai abun yabon mamaki don bai yi tsammani a zaman mai tallan wato manufofin gwamnati samun samu kasawa ba. So da ni kuma da mugun rawa ga ina kinta shi. to amma yau dinnan ban san me ya faru ba dai kuma haka allah ya kaddara amma gaskiyar magana shine daga fadar shugaban kasa din ma sun aiko wasikan ba da cikakken bayani ba to mun ɗaukaca kamin za a kai ga kwamiti wato za a zo da cikakken bayani ne yau da muka rabawa membobi wasikan daga wajen shugaban kasan babu bayanin da ya kamata a hada a zo da shi ba a kawo bayanin ba bayanai wani iri kuke so wato aikin ga yanzu an ce za a ɗauki bashi na kusan biliyan dola talatin to babu cikakken bayani a cewa daga ina za a ɗauko bashin nan yaushe za a biya nawa ne interest wato abin eh, eh, eh, ko riba da ake cewa za a biya na yaushe kuma menene a tattare da shi wani irin kamar conditions wato ah, sharuɗoɗi ne yake tafiya da shi to ba zai yiwu cewa majalisa haka kawai ta bada go ɗin ido a rufe ba ma'ana don irin wannan bashi ba kamar bashin cikin ƙasa cikin gida ba ne bashin kasan waje ne yakan iya kawo matsala kamar wanda muka fuskanta da wanda da ƙyar muka fita a ciki to shi ne ya sa kuma wato dalilin da ake kawo mana don mu duba din don irin bayanan abubuwa ne to abin da za mu duba da za mu ce eh daidai wannan bashin za a iya ɗaukansa ɗin babu shi ne ya kawo matsalan da kuma dai gaskiya yau din kuma na ga kaman wato sanatocin su ma ko suna cikin wani hali ne wato ko sassauci ba su yi mun ba ta ma wani lokaci ko don nima za su ce za su yi ma mun ko ni ko ma ba su raga mun ba To anya kuwa ana zaman lafiya tsakanin majalisa da bangaren gwamnatin kuwa ganin cewa a baya Majalisa tana amincewa da dukkanin bukatu da shugaba Buhari yake gabatar masu. Tambayar kenan da na yi wa mai baiwa shugaba Buhari shawara a harkar majalisa sanata Ita Enang ga abin da yake cewa. We have listened to the uh, action of the Senate and we are not quarreling, we will provide all the information they need. Babu wani saɓani da ke faruwa tsakanin ɓangarorin biyu. Ana zaman lafiya. Abinda majalisar dattawa ta yi shine ba da shawara. Ni zan kai sako kuma za a yi gyaran wannan takarda na bukatan ciwo bashin nan saboda shi shugaba Buhari yana so ne ya farfado da tattalin arzikin kasar. A makon da ya gabata ne shugaba Muhammadu Buhari ya aike wa majalisar da takardar neman izini domin ya ciwo bashin kuɗi dalar Amurka biliyan talatin da daga ƙasashen waje. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.